Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM, Dalol FM da kuma niyya. sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana za ku iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau Juma'a 31 ga watan Mayu shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. Daya daga cikin manyan jaridun ƙasar Koriya ta kudu ya rawaito yau Juma'a cewa Koriya ta Arewa ta kashe babban jakadanta na musamman a Amurka. amurka ta ba wa mexico wa'adin kwanaki goma ta tsaye da bakin haure da suka tunkaro hanya zuwa cikin amurka ko kuma amurka ta lafta mata kudaden haraji a dukkan kayayyakinta jami'ai a afghanistan sun ce wani harin kunar bakin wake na yau juma'a ya auna wani jerin gwanon motocin sojojin kasashen waje a kabul kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomin tsaro a yankin niger delta sun ce suna sa ido akan barazanar da wasu 'yan bindiga a yankin suka yi na yankewa daga najeriya sannan za ku ji cewa a jamhuriyar niger kungiyar mabiya addinin shi'a sun yi zanga-zanga don nuna wa duniya rashin jin daɗin su akan halin kuncin da falasɗinawa ke ciki bayan nan mahmud lalo zai gabatar mana da shirin duniya amurka sannan kuma za ku ji wasu ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Ɗaya daga cikin manyan jaridun ƙasar Koriya ta kudu ya rawaito yau Juma'a cewa Koriya ta Arewa ta kashe babban jakadanta na musamman a Amurka biyo bayan kasa a cimma wata yarjejeniya tsakanin shugaban Koriya ta Arewa ɗin Kim Jong-un da kuma shugaban Amurka Donald Trump a taron kolin da shugabannin suka yi a watan Fabrairu. ba wai masu fashin baki ne suka suke shakkun koriya ta arewa za ta aiwatar da irin wannan na tsabtace jagoranci ba ko a baya ma Pyongyang ta sha kashe waɗanda a ganinta suna barazana ne ga shugabancin iyalan Kim. Amma jaridar Koriya ta kudu tana da tarihin rawaito na irin wannan lamari da ba daidai ba. Wasu lokuta ana ba da sanarwar an kashe manyan jami'ai a Koriya ta Arewa, amma kuma daga baya sai a gansu sun bullo da ransu bayan wasu makonni ko watanni. A wannan karan jaridar Choshin Ilbo mai ra'ayin 'yan mazan jiya ta ba da rahoton cewa Kim Hayok Chol wanda ya jagoranci tattaunawa tsakanin Trump da Kim a Hanoi. An kashe shi ne a watan Maris tare da wasu manyan jami'ai hudu waɗanda suka kula da leƙen asirin Amurka. Amurka ta ba wa Mexico wa'adin kwanaki goma ta tsaye da bakin haure da suka tunkaro hanya zuwa cikin Amurka ko kuma Amurka ta lafta kudaden haraji a dukkan kayayyakinta. Shugaban Amurka Donald Trump ne ya ba da sanarwar ta shafinsa na Twitter a jiya Alhamis da yamma. A ranar goma ga watan Yuni, Amurka za ta saka harajin kashi biyar cikin ɗari akan dukkan kayayyakin da ke shigowa daga Mexico, har sai lokacin da bakin haure da suka ratso ta cikin Mexico zuwa cikin ƙasarmu suka daina. Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter. ya kuma kara da cewa kudaden harajin za su ci gaba da karuwa kowane wata har zuwa ƙololuwa na kashi 25 daga nan zuwa watan oktoba sai dai shi ma shugaban mexico andres manuel lopez ya mai da martani a nasa shafin na twitter inda yake cewa ba za a iya warware matsalolin zaman jama'ar ƙasa ta hanyar ɗora wasu ƙasashe haraji ko ɗaukar wasu matsanantan matakai ba. jami'ai a afghanistan sun ce wani harin kunar bakin wake na yau juma'a ya auna wani jerin gwanan motocin sojojin kasashen waje a kabul ya kuma hallaka akalla fararen hula 'yan afghanistan hudu da kuma jikkata sojojin amurka hudu sojojin amurka sun tabbatar da kai wannan hari a babban birnin kasar afghanistan kuma sun ce sojojin nasu sun samu kananan raunuka amma ba su ba da wani cikakken bayani ba tuni dai kungiyar taliban ta ɗauki alhakin kai harin bama-baman wanda aka kai a wata babbar hanya da ake yawan zirga-zirga da ta haɗa kabul da garin jalalabad da ke gabashin ƙasar tana cewa ɗan kunar baƙin waken ya tada ɗamarar bama-baman ne a cikin motar da aka ajiye a kusa da gwammar jerin sojojin ƙasashen waje mai magana da yawun ministan harkokin cikin gidan afghanistan nasrat rahimi ya ce mutane da dama da suka wuce suna cikin waɗanda suka samu raunuka. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a masu ceto a birnin Budapest na ƙasar Hungary suna ta aikin tsamo wani jirgin ruwan yawon shakatawa daga ƙasan kogin danube yayin da suke neman mutum 21 har yanzu ba a gansu ba bayan da jirgin ruwan ya yi karo da wani makeken jirgin ruwa masu shakatawa shekaran jiya laraba sai dai ya zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar mutane bakwai ko da yake kuma an ceto wasu mutum bakwai ɗin dukkan mutanen da ke cikin jirgin in banda mutum biyu 'yan ƙasar koriya ta kudu ne masu yawon shakatawa Gidan talabijin na ƙasar Hungary ya ba da rahoton cewa dukkan mutanen da aka ceto an sallame su daga asibiti banda guda ɗaya wanda ake jinyarsa saboda karewar ƙashin haƙarƙari. 'Yan sandan ƙasar Hungary suna tsare da matukin jirgin ruwan mai suna urithi. A ziyararsa ta farko zuwa ƙasar Jamus a matsayin sakataren harkokin wajen Amurka, Mike Pompeo zai gana da shugabar Jamus Angela Merkel yau Juma'a a Berlin. Dazu da safe da yake jawabi a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da takwaran aikinsa na Jamus, Heiko mas bayan ganawar da ya yi da shi, Pompeo ya ce Amurka za ta kawo cikas a batun Intex ba. Wato tsarin da kasashen turai ke shiryawa wanda zai kare kamfanoninsu daga takunkumin Amurka idan suka yi hulɗar cinikayya da Iran. an yi shirin ne don ya tsara biyan kudaden masana'antu masu lasi kama daga magunguna zuwa ayyukan agaji da wasu kayayyaki da aka amince da su a ƙarƙashin takunkumin ba a fara amfani da tsarin na intex ba amma ƙasashen turai na sa ran fara amfani da shi kwanan nan. Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Da farko za mu fara da kudancin Najeriya inda a kwanan baya wata kungiyar 'yan bindiga a yankin Niger Delta ta buƙaci kamfanonin sarrafa man fetur a yankin da su tsaida ayyukansu. Baya ga haka sun ce za su balle daga Najeriya. To ko me ake ciki yanzu wakilin muryar Amurka Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani. A baya-bayan nan ne wata kungiya a yankin Niger Delta mai suna Network of the Niger Delta Republic Fighters suka yi shelar yanki yankin Niger Delta daga tarayyar Najeriya domin kafa wata sabuwar kasa ta daban. Kungiyar da ta yi wannan ikirarin ne ta ce ci gaba da kasancewarta a cikin tarayyar Najeriya ba zai mata alfanu ba domin dukkanin alƙawulla da aka yi wa 'yan yankin Niger Delta tare da yarjejeniyoyi da gwamnatocin da suka rika zuwa suna shuɗewa daga daga cikinsu kuwa har da ta apc wadda shugaba buhari ke jagoranta ta kasa cika alkawla ganin cewar dai kasa da sa'o'i 24 suka saura ga ɗaya ga watan yuni akan alkawalin kafa sabuwar ƙasa da suka yi ganin cewar al'amari ne na tsaro kai tsaye na tuntubi mai magana da yawon rundunar gamayyar tsaro da ke aikin tsaro a yankin niger delta manjo jona domin jin irin matakan da suke ɗauka sai ya ce just Yana cewa ne kawo yanzu ba zan iya magana da kai ba amma dai a tsaye muke wajen tabbatar da tsaro a yankin na Niger Delta kuma zan tuntuɓe ka daga baya domin jin halin da ake ciki wannan lamari ba za mu yi wasa da shi ba ita ma rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ba za ta yi wasa da wannan lamarin ba DSP Buswad shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Bayelsa kuma ya bayyana irin matakan da suke ɗauka dangane da wannan barazana ya ce ce. A mu dai duk wani abin da zai da hankalin mutane shi ne muke fuskanta. Ba wani abin tashin hankali da zai taso a nan dai wanda ba za mu iya magance shi. Kaga cikin kwanakin nan ba mu taɓa fuskanta irin wannan abin a nan saboda jami'an tsaro sun yi aikin da ya kamata su yi. Yan yankin Niger Delta da dama dai sun bayyana ra'ayoyinsu dangane da halin da aka shiga Yana cewa ne sunana Mr. Taminu ya ce wannan batu na kafa sabuwar kasa a yankinmu na Niger Delta shine wanda muka daɗe muna jiran zuwansa kuma muna jiran tabbatar da hakan. Mun gaji da kasancewa cikin tarayyar Najeriya muna buƙatar kafa sabuwar ƙasarmu a yankin na Niger Delta ta kasance ƙasa mai incin kai. Ita kuwa wannan 'yar asalin jihar Rivers ta ce. Tana cewa ne suna na Tami wannan lamarin na kafa ƙasa da ƙungiyoyin 'yan bindiga ke ikirarin yi wata barazana ce kawai kuma suna buƙatar kawai su yi suna domin gwamnati ta san su mu a nan yankin mu na Niger Delta ba mu buƙatar kafa wata ƙasa a yanzu amma dai ina ba da shawara ga gwamnatin tarayyar Najeriya da kada ta yi wasa da wannan lamarin domin a nan jihar Rivers na lura da wasu wasu shaguna a rufe suke ba a buɗe kasuwanci ba a yau. Ganin yadda irin wannan shelar kan zo da abubuwa da dama 'yan arewacin Najeriya da ke gudanar da harkokinsu a yankin na Niger Delta ga abin da suke cewa. kuma bala muktar muhammad eh to gaskiya abin akwai barazana kan gaskiya saboda akwai jami'an tsaro na ta tafiya ko ta koina suna zagaye sunana awal jibril ina zaune a garin fatako a niger delta an dade ana cewa tashi mu bar gari mu koma kasashen mu to tsakanin da allah gwamnati ya kamata ta dauki mataki idan irin suka fito din nan mutanen masu ƙananan sana'o'i yawanci yana karewa ne a kansu to in ai zo da tsare kwana ma har kashe mutane ake to muna kira gwamnati idan har irin wannan abin sun ba da sanarwa cewa su wannan abu ya kamata duk inda aka san cewa su fito a sa mana matakan tsaro. Lamido Abubakar muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya. madalla masu sauraro a gafarce mu rahoton lamida abubakar kenan kuka saurara daga yankin niger delta A jamhuriyar Nijar mabiya mazhabar Shi'a sun yi zanga-zanga a birnin Yemen a yau Juma'a da nufin nuna wa duniya rashin jin daɗinsu a kan halin da halin kuncin da Falasɗinawa ke ciki. Wakilin muryar Amurka Sule Mummuni Barma daga Yemen ya aiko mana da rahoton. da Ɗazu nan da hantsi lokacin da 'yan shi'a ke kan hanyar zuwa dandalin shato tawai-tawai da ke unguwar lazare ta birnin yamai inda suka saba gudanar da taron mazahara na juma'ar karshen watan ramadan ja'in jar da ake ci gaba da huskanta akan batun mallakar masallacin kudus da kashe-kashen da ke tattare da wannan al'amari na kan gaba a jerin batutuwan da jagoran mabiya shi'a Sheikh Ahmad Lazare ya tabo a jawabinsa. Duk duniya kowa yana tunkafo da ƙasarsa ne, yanzu ni ba za ka iya raba ni da nishar ba. Gaba da baya ita ce tawa, in ka taba mini ita to sai dai mutuwa. Amma wai ga 'yan uwanmu Falastinawa a ƙasarsu ta haifuwa sun rasa gindin zama, a bi su a kashe har cikin gidaje. a masallatansu a rusa makarantunsu a je a karkashe 'ya'yansu ƙananan yara mata a yaga hijabinsu a ci mutuncinsu a gaban kowa amma duniya ta yi shuru ba mai cewa ufi falastina wannan dan adam ne dan adam suna kallo ana kashe 'yan wasu matasa waɗanda ke kallon wannan rana ta juma'ar tunawa da al'ummar falasɗinu da mahimmanci sun jaddada aniyar ci gaba da fafutukar ganin masallacin kudus ya koma hannun falasdinawa in ji dahir musa da ake kira caduwa idan muka yi shiru muka kyale wannan da aka yi zai iya dawowa wata rana a ce an kwace masallacin madina zai iya dawowa wata rana a ce makkan ma yanzu ta koma hannun yahudawa lura da yadda jinsin mata ke ɗanɗana kuɗa a rikicin isra'ila da palestine ya sa mata 'yan shi'a sadaukar da komai nasu don ceto takwarorinsu daga wannan tashin hankali malama sa'adatu abubakar na daga cikin masu irin wannan tunani a shirye muke da jininmu da lokacinmu da ma dukiyanmu za mu bada saboda ganin cewa wannan masallaci na kudus wanda mai daraja ne daga cikin masallatin shine na uku duk abin da za a duk inda za a shiga to mu ma muna shirye za mu bada namu guduma mun bada rayuwarmu wannan zalunci da ake yi na masallacin kudus ba wanda ma ake ci mu mutunci irin mata ya samu ma muke fitowa ake yi tare da mu saboda mata na duniya su san halin da ake ciki taron mazaharar na wannan shekara ya kona tutar isra'ila a matsayin hannunka mai sanda ga kasashen yammaci saboda zargin su da abin da aka kira daurewa karya gindi a wannan daɗaɗɗen rikici sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar a gaida Sule Mummuni Barma. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu ya ce karfe 11 da minti 16 na safe. Ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka zai dora ne kan tattaunawar da muka ɗauko da abokin aiki na Yusuf Aliyu Harande, wanda makon da ya gabata ya kai wata ziyara a jihar Alaska, wacce ita ce jiha mafi girma kuma mai karancin jama'a a nan Amurka. Sunana Mahmud Lalo. To a makon da ya gabata, Yusuf Aliyu Harande ya mana bayani kan irin tsawon yini da jihar ta Alaska ke samu. lamarin da ya sa ake samun takaitaccen dare kuma al'ummar musulmin yankin suke azumi mai tsawon gaske to a yau za mu ɗora ne a daidai inda yake mana bayani kan girman wannan jiha da kuma yawan al'ummarta to a hajji mahmud ita wannan jiha da ake magana ita alaska nan mm. wato in zan kwatanta maka girmanta zan ce maka ka ɗauki girman najeriya mm. ka ɗauki girman ƙasar ghana ka ɗauki girman ƙasar benin ka ɗauki girman ƙasar togo Mm -hmm. ka kuma ƙara ɗauko wata ƙasa mai kaman ƙasar togo ko kaga ka haɗa ƙasashe biyar mm. to ne daidai girman wannan ƙasa er, er, girman wannan jiha ta alaska mm. amma kuma abin da zai baka mamaki ya ji mahmud hmm. duk ilahirin girman wannan jiha da kake gani ko hmm. amma kuma ita ce take da ƙarancin mutane da ke zaune a jihar tunda har yanzu a ƙididdiga na shekarar da ta gabata mutanen da ke jihar nan ba su kai mutane dubu ɗari takwas ba kaga za a ce ba su ma kai mutanen ƙaramar hukuma ɗaya kenan a Najeriya ba. A Najeriya don wata karamar hukuma ma ai za ka samu mutum sama da miliyan ɗaya. Kwarai da gaske. Eh. Kwarai. To a Yusuf a ya yanayin daga nan da yankin babban birnin washington dc ka tashi ka eh. tafi wannan jiha ya yanayin nisan ke daga nan to haji mahmud da muka tashi daga nan nan gundumar columbia hmm. jirginmu mun yi tafiyar awa shida hmm. sai muka tafi wani babban muka je birnin jihar ita washington state kasan baya ga washington dc gundumar columbia akwai washington state eh, yawa hmm. to muka isa wannan birnin na da ake ce ma Seattle mm. a nan Washington State. Mm, eh. Eh, to nan muka yi muka ɗan tsaya muka huta na awa biyu awa uku sai muka sake hawa wani jirgi kuma shi ne ya kai mu ainihin Fairbanks ita wannan karamar hukuma da nake gaya maka. Mm-hmm. Ita kuma mun yi tafiyar awa uku. da 'yan mintoci su kuma to a takaice za a ce muna da kusan tafiyar dai jirgi yana tafiya kawai zan ce maka mun yi tafiya kusan awa tara zuwa awa tara da ɗan za a yi tafiya sambar kenan eh sambar eh. sama da awa tara kenan eh kwarai da gaske mm. ya yanayin kamar harkokin kasuwanci duk da ka ce ba jiha ba ce mai al'umma da yawa yanayin kasuwancin su yake da kuma yanayin zamantakewa a wannan yanki ta wato na jihar ita alaska a nan amurka To gaskiya Haji Mahmud eh, da na lura shine ko abubuwan da na fi ba da hankali a kai shine in fahimci ya tattalin arzikin jihar yake. Hmm. Na kuma ya gane cewar gaskiya jiha ce wadda ba za a sa ta cikin jihohi masu karfin tattalin arziki ba. Hmm. Ah, jiha ce wanda kusan za a ce babu manya-manyan kamfanoni waɗanda suke kere-kere a duniya irin wanda suke kera motoci hmm. ko a ce kamfanin apple na da reshe a gurin ko wani babban hamshakin kamfani ba cika samun eh, waɗannan manya-manyan eh, gaskiya wuraren kasuwanci ba. Eh, babu gaskiya. Hmm. Sannan kuma abin da na lura da shi shine gaskiya kusan ce akwai talauci a jihar idan ka haɗa shi da wa'innan sauran jihohi da muke ciki. Tunda ana biyan an karancin albashi a can dala goma ne, amma kuma za ka ga rayuwar gurin gaskiya tana da ɗan tsada dala goma kamar dai sa'a ɗaya nan eh, ko in ce awa ɗaya da awa ɗaya eh, kwarai da yake mu yankin mu can mutane ba za su fahimci eh. cewa ana biyan mutum sa'a sa'a ko awa awa bane to haka ne to ita ya yanayin ta yake wuri ne da ake yawan kwatanta shi da cewa yana da matuƙar sanyi in lokacin sanyi ya zo da gaske wani irin yanayi ka je da ka sai wani yanayi ka samu ita wannan jiha to ka san da yake yanzu lokacin bazara ne mm. ka san dama duk inda aka ce maka watan afrilu ya kama mm. to kusan sanyin ya dan fara ja baya mm. to na je tun da kaga satin da ran asabar na tafi na isa na asabar din mm. to kaga kusan na je an dan fara samun yanayi mai daɗi wanda kusan in ce maka daidai da sanyin da na tarar Uh, ya kai ana kwatanta shi a cikin a mata a ma'auni ya kai kusan ma'auni wajen uh, digiri wajen arba'in da tara zuwa hamsin kuma da naje suka ce ma'ai wannan shine wai lokacin zafi a haka eh haka eh, to kai aka ji da ka ka eh, fito daga yankin da bai nan sanyi ba nan ba gaskiya na mm. dan ji sanyin kwarai da gaske ai wani abun mamaki ma da Haji Mahmud mm. ya fi bani sha'awa da jihar shine abinda kuma yasa na ƙara fahimta cewa lallai ai abin da suka gaya mun yanzu lokacin zafi ne mm. shine suka ce mun an kai in suka kai wani watan yanayi na sanyi tsantsagwaran sanyin suka ce mun kamar suna kwatanta min da sanyi shine kamar ka ɗauki tukunya ne ka dafa ruwan zafi idan ya tafasa ya kai tafashashen ruwan zafi ka fito waje idan ka watsa shi sama ba zai sauka ƙasa ba sai ya zama kankara. Idan ana tsantsagoran lokacin yanayin eh, sanyi. Yanayin sanyi kenan. A ah, wannan sanyi ya kai abun kwatance. <laughs> To shi yasa kaga wanda ya san wancan eh. idan ya ga wannan sai ce maka ai yanzu lokacin zafi. Lokacin zafi ake ciki. Eh gaskiya. Mm. abokin aiki na yusuf aliyu da kenan wanda ya kai ziyara jihar alaska a makon da ya gabata a wannan tattaunawa da muka yi da shi da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin duniya amurka na wannan mako yanzu a madadin shi yusuf din da julie latest gresham da ta daidaita mana sauti mahmud lalo ke cewa ku kasance lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Tanimu Inuwa zangon boji daga karamar hukumar dutsen jihar Jigawa inda ya ce gaskiya Najeriya bata samu amfani ga mulkin farko ba na shugaba Buhari amma muna fatan Allah ya sa wannan mulkin nasa na karo na biyu ya kawo ci gaba mai amfani ga al'ummar Najeriya. daga nan sai sako daga nasiru kainuwa hadeja ya ce gaisuwa ta musamman da fatan alheri ga dukkan waɗanda aka rantsar a karo na farko da karo na biyu albarkacin wannan wata mai alfarma na ramadana muna addu'ar allah ya baku ikon sauke nauyin da ya rataya a wuyanku da shugabancin al'umma shawara ta ga baba buhari ya sake mana sabbin ministoci duka in haka ba za ta samu ba muna fatan biyu cikin uku duk a sake su mai gida burutai muna fatan za a hutar da shi domin ya yi mun gani ba wai don ya gaza ba muna buƙatar wanda zai fi shi hobbasawa ne ministan tsaro mai hada shawara akan harkar tsaro duk su ma muna fatan za a mana sabbin zubi sai kuma saƙon kaka alhaji bukar bursuma da masak daga jihar birnin najeriya inda ya ce assalamu alaikum sashen hausa yau kira zan yi ga 'yan uwa matasa musulmi don Allah niyyar mu ta aikata alkhairi mafi yawanci a watan Ramadana in ya shigo ta barin sauran kaɗe-kaɗe ko aikata abubuwa waɗanda suka sabawa addinin Islama ya ce amma muddin Ramadan ya wuce sai mu yi watsi da waɗannan ayyukan alkhairin mu sani kanmu mukewa idan muka aikata alheri ko sharri a kowane wata ko a cikin watan Ramadana mala'iku suna rubuta mana. Sakonmu na ƙarshe ya zo ne daga Safiyanu Gumel zangon daura shi kuma ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna taya shugaba Buhari tare da gwamnonin Najeriya murnar sabuwar rantsuwar kama aiki da suka yi. Allah ya sa ku cika alkawarin da kuka ɗaukan wa al'umma. Allah ya sa ku kawo mana canji da suka dace. Muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya tare da ƙasashen makwabta. To amin. Jama'a mun gode. ku Ci gaba da aiko mana sakonninku. To a gaida Binta S. Hero da wasiƙun masu sauraro. Yanzu kuma albarkacin azumin watan Ramadana ga nasihar malamai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Alhamdulillahi bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Sunana Muhammad Inuwa Abdulkarim. Lalle ya kamata dukkan musulmi ya kaurace ma maganganu waɗanda ba su da kyau ko ko ba su da amfani. So da yawa waɗansu firarrakin suna rage ladan azumin waɗansu kuma har ma su kan sa ma ladan ga ya zamto kwata kwata mutum bai da ladan azumi. Ya inganta hadisi manzala sasum ya ce wan lam yada qawla zur wal amal bihi to falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amu wa sharabu. Duk wanda ba zai daina maganan ƙarya ba ko shaidan ƙarya ko aiki da ƙarya ba to Allah bai da buƙatan ya ya daina ci ko ya daina sha bi ma'ana Allah bai bukatan azumin shi wannan a bangare na farko kenan bangare na biyu banda yawan cin naman mutane firarraki marasa amfani wannan ya wuce ko an zauna a dauko firan wani a dauko firan wani ire-iren firan da muke kiran su cin naman mutane waɗannan ba su da kyau kuma abubuwa ne da ya zamto ko ko yawa jaba ga dukkan mai azumi ya zamto ya kaurace musu sannan da gaske kuma yawan fira marasa amfani ka samu mutum kawai ya zauna ko ya ta kallace kallace waɗanda ba su da fa'ida ko ya rinka jin wani abu wanda jin shi din baya kawo samun lada sai dai ma samun samun zunubi ko kuma ya zamto alal akalli ya bata lokacin shi a banza da gaske sannan kuma musamman alaka ko da ga ma'aurata ya kamata su nisanci alakoki ko kuma amalan da zai saka su cikin samun matsalan azumin ko ma ya lalata azumin gabaki da da yayin mutane suna sakaci da irin wannan yanayin a lokacin da mutum yake azumi aka samu ma'aurata amma ba sa kokarin kiyayewa waɗannan ga ma'aurata kenan to ballantana kuma waɗanda ba ma'aurata ba sai ka samu suna fira suna catin suna ire-iren waɗannan abubuwan da kuma kila ana maganganun da ba su dace ba lallai waɗannan suna cikin cikin ababe kaɗan daga cikin abin da ya kamata ko ya waje lallai mai azumi ya kaurace musu muna fata Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya sanya mu cikin waɗanda za su aikata abin da yake so ya yadda da shi kuma ya datar da mu duniya da lahira ya karba mana ibadun mu to madalla kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici Hara ga labaran a takaice. Ɗaya daga cikin manyan jaridun ƙasar Koriya ta kudu ya rawaito yau Juma'a cewa Koriya ta Arewa ta kashe babban jakadanta na musamman a Amurka. Biyu bayan kasa cimma wata yarjejeniya tsakanin shugaban Koriya ta Arewa ɗin Kim Jong-un da kuma shugaban Amurka Donald Trump a taron kolin da shugabannin suka yi a watan Fabrairu. Amurka ta ba wa Mexico wa'adin kwanaki goma ta tsaye da bakin haure da suka tunkaro hanya zuwa cikin Amurka ko kuma Amurka ta lafta mata kudaden haraji a dukkan kayayyakinta. Shugaban Amurka Donald Trump ne ya ba da sanarwar ta shafinsa na Twitter a jiya Alhamis. Jami'ai a Afghanistan sun ce wani harin kunar bakin wake na yau Juma'a ya auna wani jerin gwanon motocin sojojin kasashen waje a Kabul. ya kuma hallaka akalla fararen hula 'yan afghanistan hudu da kuma jikkata sojojin amurka hudu sojojin amurka sun tabbatar da kai wannan harin a babban birnin kasar afghanistan din kuma sun ce sojojin nasu sun samu kananan raunuka ne amma ba su ba da wani cikakken bayani ba a yau juma'a masu ceto a birnin budapest na kasar hungary suna ta aikin tsamo wani jirgin ruwan yawon shakatawa Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya sauke sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata a shafukanmu na intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai Tadi Abije da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni. Da injiniyan mu na yau ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya da fatan za a sha ruwa lafiya.